Jama'a tare da sallama yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Da kuma Maryam Bugaji. To a yau talata goma ga wata Maryam sanda kokari. <laughs> Eh, Maryam. <laughs> To a yau talata goma ga watan Janairun shekarar 2017 za mu yi magana ne game da harkar ilimi kamar yadda muka saba kowace ranar talata. inda a makon da ya gabata muka waiwai inda aka kwana game da sa'insar da ke tsakanin malaman makarantar Nijar da gwamnatin kasar da aka ce sun samu matsaya yanzu. To haka yake bari mu ji shin wannan matsaya da aka samu ina ta tsaya ne minista. Tun da gwamnatin ga ya hau bai taba samun matsala ta biyan kuɗi ba, ba a taba samun wata guda da an kai ba tun da waɗancan 'yan kwantaragi ne, 'yan kwantaragi kuma suna da yawa ko masu eh, horasar da yan lakwalle kuma kuma akasari dai ana samun su ko ina cikin kasan nan Haka kuma za mu waiwai wani malamin turanci da ya samu zartowa nan Amurka don koyan dabarun koyar da turanci sannan kuma zai koyar da harshen Hausa. Inda zai yi ban gishiri in baka manda. To amma fa ya ce kallon kitse muke wa rogo game da tunanin mun yi nisa a duniya. Malam Usman abin da na fahimta shine a nan ƙasar amurka suna amfani da wani tsari ne na karantarwa daban wanda yake ba ɗaya ne da namu ba kuma wanda yake tsarin da na tsaya na duba sai na ga cewa kamar mu wahala muke yi. to haka yake a shafin facebook da twitter mun tambaye ku shin wace irin abu kuka sani ko kuma kuka sani game da yadda ake maganan ilimi To kamar da na ce mun tambaye ku shin me kuka sani game da tallafin karatu da ake bayarwa ga amsar da wasu ku suka bayar a shafinmu na Facebook da Twitter. Sakon farko daga Ahmad Yakubu Zandam ya ce hakika mun ji ana cewa ana cike guraben neman karo ilimi a kasashen waje sai dai wasu sharuɗan da aka sanya sun yi tsauri misali adadin shekarun da aka bayar na karo digiri na biyu sai mutum ya kai shekara talatin da biyar digiri na uku kuma arba'in akwai waɗanda suka cancanta amma shekarunsu ba su kai ba sannan kuma cewa mutum sai ya samu tuwon kafin ya karo digiri na biyu nan ma kamata ya a ce tutu sai sani hamza harbau ya ce ba shakka ni ma ina bukatar ƙarin bayani game da yadda ake samun damar tafiya ƙarin karatu ta hanyar bayar da tallafi musamman a ƙasashen duniya daban-daban duba da yadda ƙasashen ƙetare suka tsere mana fintika a harkokin da suka shafi koyo da koyarwa amma daga ƙarshe zan yi amfani da wannan damar wajen roƙon gwamnatin ƙasa da ta tashi tukuru domin ganin ta shawo kan barakar da ke afkuwa a fagen ilimi saboda ilimi shine ginshikin zaman duniya maimakon mu dogara da kasashen ƙetare kacokan. Sai 'yan baban Yusra Gusau ya ce yau da gobe bayar da tallafin karatu da gwamnatocin mu na jihohi da ma gwamnatin tarayya mu talakawa sai dai mu je a kafafen watsa labaru da manyan gidajen rediyon ƙetare masu ƙoƙari da hazaƙa amma a yanzu abin ya zama sai dan wane da wane zaka ga an bawa method class an hana mai first class. sai dadda'u muhammad yankuzo ya ce farkon watan nan ne hukumar haɓaka kimiyyar man fetur ta najeriya wato ptdf ta rufe shafin ta wanda ta buɗe domin aflayin zuwa neman ƙarin karatu ƙasashen ƙetare sai dai shar'in da suka bada sai wanda a wurin dikirinsa ta farko sai idan ya karanci ɓangaren da ya shafi kimiyyar man fetur sai kuma sha'aibu idris kofar fada balangu ya ce salam yau da gobe hakika wasu gwamnatocin jihohi a najeriya na tallafawa al'umma wajen daukan nauyin karatunsu a cikin gida da kuma zuwa kasashen waje mafi yawancin waɗanda ake daukan nauyin nasu masu hazaƙa ne da ƙoƙari muna fatan allah ya bamu basira amin sai kanan haki ibrahim babangida ya ce yau da gobe wannan wata hanya ce mai mahimmanci ta tallafa wa talakawan ƙasa musamman marasa ƙarfi amma mu a najeriya ko an kawo irin wannan tallafin shafaffu da mai kawai ke karuwa da shi talaka na matukar shan wahala kafin shiga ciki Mahmud Salihu Karo na Modi ya ce yau da gobe ni a iya sani na galibi ana bayar da wannan tallafi ne na karatu ga masu uwa a gindin murhu. Kasancewar abu ne mai wuya ka ga ɗan talaka wanda ba shi da kowa ya samu wannan tallafi kamar yadda ake yi a kasashen da suka ci gaba. Don haka wannan kalubale ne ga gwamnatoci musamman na jihohi. Sai Baffa Haruna Daba Bajoga ya ce yau da gobe a Najeriya kam dai 'ya'yan talakawa karatu a ƙasar su ma nema suke yi a tallafa musu saboda da yawa 'ya'yan talakawa suna da ilimi da basira da fasaha da ƙwazo amma rashin tallafi sai ya hana su ci gaba da karatun. sai a rabi'u muhammad gidan madi sokoto ya ce yau da gobe hakika tallafin karatu zuwa kasashen waje domin yin karatu yana samuwa ne kawai idan allah ya ci sheka amma mafi yawan waɗanda suka fi samun tallafin masu uwa a gindin murhu ne bayan haka neman tallafin karatu yana samuwa ne ta hanyar ma'aikacin gwamnati ko kuma gwamnatin tarayya ko ta jiha ko kuma hamshakin ɗan kasuwa da dai sauransu gaskiya ya kamata gwamnati ta duba makarantun kasar nan ba wai a rika tafiya waje yawo karatu ba da fatan gwamnati za ta duba wannan kira sai Ismaila Ahmed Duke wannan tambaya taku yau da gobe tafi karfi na amma muna so a gayyato mana waɗanda suke da sani a wannan fanni domin su masu fahimtar da mu mu ma mu karu. Sai Ummu Salma Yusuf Abuja ta ce a gaskiya ba mu da masaniya sai dai muna sauraron ku mu je shin ta ina ake samun tallafin. sai zaharaddin umar abdullahi Bichi, ya ce salam yau da gobe a ka'ida gwamnati na bayar da tallafin karo karatu wato scholarship ga ɗalibai Sai daga ƙarshe Hafizu Balaraba Gusau ya ce gaskiya kam yau da gobe tallafin ilimi zuwa wasu ƙasashen waje mukan a kasar na an bar mu baya sai dai mu yi kira ga shugabanninmu su daure su taimaka a inganta ilimi a ƙasa baki ɗaya. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To Maryam ku da kokarin karatun sakonni wato abinda na lura a wannan sakonnin da aka mm. aiko fa mutane da an yi magana ba da tallafin karatu gwamnati ake tunani ko kuma kila wani zai bayar mm. da yawan mu ba mu san cewa akwai scholarships wato tallafi kala-kala da tsare-tsaren karatu ba a wasu kasashe wanda kai ne za ka buɗe kwamfuta mm. ka buga ka nema ko mm. kuma ka rubuta wasiƙa ka nema su kira ka su biya maka komai ka taho ka yi ba na gwamnatin tarayya bane ba na kowa bane eh, wannan ma kamar yanzu wanda muna da wani bako da zamu magana da shi a cikin wannan shirin ya zo fulbright ne wani tsari ne na gwamnatin amurka ma ke ɗaukan nauyin shirin amma misali kaya ne na ɗalibai mm. wannan ya zo da koyarwa wancan ya zo da koyarwa ka zo ka ƙara koyan abin da ka iya na yare ka koyar da naka yaran mm. to abin da ya kawo shi kenan mm. to in ba manta ba kuma a makon da ya gabata muna matashiya mun yi magana da eh, maganar Nijar da malaman makaranta da maganar tsalle da ake tayi na baɗaki na wannan su ce ba su yadda ba a wani ƙarshe aka ce an daidaita maganan biyan su haƙoƙinsu da su kuma su tsaya su yi aiki da maganar tantance malaman bogi da sauransu to ƙarshe mun yi magana mun gama muka ce za mu yi magana da mini minista to wannan ce ta sa zai ce maryam ta tattauna da shi minista din dr idi mai nasara wanda shine minista na nijar din wanda kuma ya yi mata bayani dalla dalla Uh, minista an ce kun daidaita da malamai ya eh. me kuka daidaita to lalle an daidaita bisa kamar bukatocin da sun ka kawo ma gwamnati kuma babban matsala ke san albashi ne na 'yan -hmm. na kama eh, wata ɗaya wata biyu zuwa uku tunda ke san a duk shekara cikin wannan lokacin ana iya samun kama abin da ake cewa karshen shekara ya zo akwai abubuwa jiya kuma ya yi daidai da dukkan matsaloli na duniya tunda matsalar kuɗi ya zama to ba nan bai ne ba duka duniya ne Mm. to game da matakan da gwamnati ya ɗauka an ka samu wajen abin da ake ce ma miliyar bakwai kamar miliyan dubu kuma bakwai an ka samu an ka zuba an ka biya waɗannan ma'aikata duk wani are suke biya an ka biya su ke ji babban matakin yasa kuma shi ne babban kamar tambaya da sun kai na biyu kuma tattaunawa ce da game da maye-mayen ƙungiyoyin ma'aikata abin da ake ce ma etn da gwamnati ya fara kuma dai har ya samu sun ka shiga sun ka ɗauki hanya kamar wadda suke bukata kuma kamar wadda abun zai kawo kwanci hankali cikin ƙasa. To yanzu uh, wace yarjejeniya kuwa cin ma? Yarjejeniya dai duk dai abubuwan da muka tattauna da su ETN lalle yanzu gwamnati na yana ɗauka mataki na mm. eh, cewa waɗannan abun an cika wannan alƙawalla. tun da abubuwan da sun ce na farko waɗanda kamar abin da ake ce ma prealable gwamnati ya kire wannan tattaunawa kuma ya cika su game da waɗance ne arias arias an ka ɗauki mataki an ka ɗauki alƙalin za a biya su kuma an ka biya su kuma yanzu haka da yake eh, hannun gwamnati yana buɗe na a kowane lokaci a tattauna saboda ke san an ka ce dambu in yawa baya jin mai mm. amma daidai gurgudu duk abin da ya kamata gwamnati ya yi ya ɗauki alkawalin zayayi ne. To yanzu wannan alkawarin da kuka yi me za ku yi gana ganin wannan ya ɗore? A'a matakai ne ke ita eh ƙasa za a ba a ci a za a yi tunda matakai ne waɗanda gwamnati ya san da matakan da kamata ya ɗoka game da ke ga ai yau ana nan ana ta reform iri-iri. In mm. ga tunda duk matsala yau dai matsala ta kuɗi ce. kuma mm. ke ga dai matsalar ba Nijar da wannan matsala matsala ce kamar ruwan dare gama duniya amma eh, matakan da gwamnati ya ɗauka game da abin da ake ce ma minister de finance na kiyaye kama arzikin kasa kama karo karo duk abin da yake shigowa an ɗauki matakai mayya mayya da wadda ya kamata a yi su wadda ya kamata a ce an biya ma sektor socio de base a eh, bukatoci waɗannan matakai duk an ɗauke su in kina sauraron radio ke gama sati wanda ya huce ce kama shi bitulmanin kasa kamar trezor ke mm. ga an yi canje-canje iri-iri wanda muke tsammanin duk waɗannan da an ka samu mutane ne waɗanda kowa ya yi imani za su tsayawa su yi aiki tsakaninsu da Allah su yi aiki don arzikin ƙasa shi kuma a samu duk wasu alƙawalla da gwamnati ɗauka a ce an cika su an biya ma'aikata su tunda da in ki doka waɗance ne abun ba wai arere ne bi tunda gwamnatin ga ya hau bai taɓa samun matsala ta biyan kuɗi ba ba a taɓa samun wata guda da an kai ba tunda waɗancan 'yan kwantaragi ne 'yan kwantaragi kuma suna da yawa ko masu eh, horasar da 'yan lakwalle ne kuma akasari dai ana samun su ko ina cikin kasan nan su ne sun ka samu ares ares ne amma ma'aikata dubayen ma'aikata na gwamnati tun da an ka fara ba a taɓa samun matsalar biya ba duk wata kakin wata ma 25 ga wata don an biya ma'aikata kenan wannan shi ba a taɓa samun matsala game da wannan gwamnati yana nuna ɗaukar matakan duk da sun kamata don waɗannan su ne ake ce ma kama defense de sovereignty na ƙasa na 'yancin ƙasa ƙasa ba ta ganin tana da 'yanci kamar sai in tana biyan ma'aikatanta duk wata to wannan ba a taba samun matsala game da wannan albashi na ma'aikata ba. Mun gode sosai da ka samu damar magana da mu. Masha Allah, masha ta huta na gode. Sai kuma hirar Ali Baba da Usman. To da muke magana cikin shirin yau da gobe. Kana magana da Malam Ali Baba. Ni malami ne daga kwamfutar ilimi ta Shehu Shagari wadda ke Najeriya a Sokoto. To me ya kawo Malam Ali Baba nan Amurka? Eh to wato Malam Usman ka san yanayin karantarwa da kuma ita rayuwa tana son mutum ya rika tafiya wurare daban-daban. Mm. To akwai lokacin da na karanta da wani ɗalibi na a na kwalejin ilimi wanda shi ya zo wani program da ake ce ma Fulbright, Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Wato wannan tsarin abin da yake yi shine yana zaɓo malaman turanci wanda yake harshen su Hausa ne. wato malamai ne wanda yake ainihin harshen su hausa amma za su zo nan ƙasar amurka domin su karantar da harshen hausa da kuma sauran al'adun hausawa da ka zo wannan tsarin tun yaushe ka zo kuma tsawon yaushe yake kaiwa ana yin shi eh wannan tsarin yana wata goma ne wata goma ne sannan na zo tun watan takwas ina nan kasar amurka sun haɗa wata university da ake ce mai university of wisconsin so zan yi wata goma ina karantar da harshen hausa da al'adun hausawa a nan jami'ar wisconsin ga ɗaliban amurka a nan. to wato duk wanda ya zo a cikin ku ana kai shi wata jami'a ne kenan ya ci gaba da koyarwar da ya saba. eh kwarai kuwa. a takaice meye babban alfanun wannan in kun kama kun koma. eh to amfanin wannan shine kaga kaman ni yanzu da nake malamin turanci mm. na zo na yi aiki misali wata goma ko zuwa shekara ɗaya kaga mm. waton harshe na dole ya zamanto na samu zan ce kamar na samu ci gaba sosai wajen mm. karantar da ɗalibai na idan na koma gida saboda duk zaman da zan yi a nan kaga bancin aji da zan shiga in karantar to kaga duk abin da zan koya kamar misali zan fita in haɗu da jama'a zan yi amfani da harshen turanci ne mm. to kaga idan na koma wannan harshen turanci in wanda nake karantarwa mm. to zan samu kamar good command mm. wajen karantar da shi a aji zuwa ga ɗalibanmu kenan waɗanda kenan Najeriya. Uh, wani abubuwa ka gani zuwanka wanda yake tsarin ilimi a tsarin koyarwa za ka iya bamu labarin abin da ka fuskanta da ka zo? eh kwarai mhm. wato da na zo malam usman abin da na fahimta shine a nan kasar amurka suna amfani da wani tsari ne na karantarwa daban wanda yake ba ɗaya ne da namu ba mhm. kuma wanda yake tsarin da na tsaya na duba sai na ga cewa kamar mu wahala muke yi mm. a ƙasarmu saboda me abin da muke yi a nan shine nan za ka yi mm. ƙoƙari ne ka abin nan ka gutsire ko kuma ka yi simplifying yadda za ka karantar da wani harshe daban wanda yake ba turanci ba mm. amma nan amma can kamar najeriya akwai wani tsari da muke ce ma grammar method mm. wanda yake za mu karantar da da ɗalibai na hawu ne kawai eh. a wannan yaren kuma sai ka ga wajen amfani da shi sun san yaren ko mm. sun san harshen amma wajen amfani da shi sai suna samun wahala. In na fahimce ka kamar irin wurin bayan sun koya din irin wurin sa tenses eh, ɗinsu misali su yi magana da turancin misali? Eh, mun fi ba da karfi ga wajen irin waɗannan mm. kalmomi mm. ajin kalmomi mm. kamar wannan suna ne wannan aikatau ne wannan bayanau ne da sauransu amma nan ba a haka ba haka tsarin karantarwa yin yake ba. Eh ya suke nan. Sai dai kawai ka karantar da ɗalibai yadda za su yi amfani yadda za su yi magana idan sun samu kansu a ah, a kamar aji za su yi magana da sauran ɗalibai 'yan uwansu ko kuma mm. idan sun je kasuwa yadda za su siya abin da suka je nema a mm. kasuwa da je eh. siye da sauransu. Eh. Sai ga cewa cikin lokaci kalilan mm. ɗalibi zai iya amfani da wannan harshe. Ba tare da ya samu wahala wajen sanin waɗannan a azuzuwan kalmomi ba mm. wanda yake mu a ƙasar najeriya sai ga cewa mun fi ba da ƙarfi wajen sanin azuzuwan kalmomi mm. wanda yake shi yake ba mu matsaloli wajen irin amfani da wannan harshen mun san harshen ka amma ba za mu iya amfani da shi kamar yadda ainihin masu harshen ke amfani da shi ba. Eh, misali yanzu an koya a wurin yadda muka saba din a Najeriya irin ajujuwan kalmomi da sauransu. Kana ga rashin ai musu shi misali da wannan ah, hikimar. Kana ga ba zai sa kuma ɗalibi baya gama zai iya magana turanci amma kila bai san inda zai ajiye kalmomin ba kila shi sa muke a can. A'a, ai wannan ba matsala ba ne. Mm. Saboda Malam Usman idan ka duba mm. kamar mu da muke malamai waɗanda yake fannin mu ta karantarwa ne mm. kuma da shekarun da muka muka muka muka muka muka yi abin nan muke karantarwa mm. akwai abin da muka fahimta mm. wato akwai abin da bature yake kira approach mm. kaga wannan approach din ɗalibi idan ka kawo mishi wani tsari wanda zai iya ya fahimci halshe cikin yanayi sauƙaƙƙe za a ga cewa wannan ɗalibin zai iya amfani da halshe sannan a lokaci kamar yau da yau da gobe mm. yana amfani da wannan harshe zai fahimta da tsarurruka sannan mm. zai san wasu abubuwa shi da kanshi zai mm. iya fitar da wannan aiki aikatau wannan bayanau ne mm. wannan suna ne da sauransu mm. amma idan kawai ka ce ka zo a aji ka karantar da ɗalibi ka ce yau darasin mu suna ka mm. kawo mishi suna yau darasin mu bayanau ka kawo mishi bayanau to ya zai ya haɗa suna da bayani da bayanau bayan maganar hikimar koyarwa nan na tabbatar tun da ka gano wannan na san kan an je gida za ta yi amfani sosai menene ka gani kuma na yanayin ci gaban tsarin tafiyar da harkar ilimi misali abinda bature ke cewa financially ta hanyar kashe kuɗaɗe da sauransu. Malam Usman zan ce maka kamar yadda suke kashe kuɗaɗe wajen ilimi sai na ga cewa hmm. kamar mu mun fi su kashe kuɗi. Wato abin da nake so in kamar bayyana a nan shine hmm. mu za a ga cewa gwamnatocinmu suna fitar da kuɗi sosai ana ta kashewa yau za a ce za a yi kaza yau za a ce za a sai kwamfutoci gobe za a ce kaza amma ba za ka ga wannan aikin a zahiri ba. Hmm. To amma a nan sai ka ga cewa malaman su ma ke son su yi wani abu ba tare da ma sun tambaye ko ko kila a sashen su ba kamar mm. department ko mm. kuma makaranta ta yi musu mm. saboda me suna son suna da wannan kudurin na su karantar da ɗalibansu amma mu na mu mu a Najeriya sai ga cewa komai kana jira sai makaranta ta yi ko sai gwamnati ta yi da sauransu to amma nan za ka ga cewa ba haka bane sannan duk abin da kake bukata kamar ka je ka ce musu ah, kana bukatan kaza saboda zai taimaka maka wajen mm. karantar da wannan harshe za ka ga cewa ana sauri-sauri a baka mm. domin ka yi amfani da shi mm. domin ɗalibai su amfana da wannan abu amma mu a wajen mu sai ka ga ba haka ba ne duk a lokacin da kake son ma ka ga cewa ka taimaka ma ɗalibai za ka ga cewa wani yana ganin kamar ai kai kana son ka iya yi ne kuma kaga ilimi ba haka ba ne me ka gane na maganar tsarin ilimi a Najeriya gaba shi a ina matsalar take gaskiya malam Usman zan ce tsarin ilimi a najeriya kamar muje har a yau kamar ba mu shirya mata ba saboda idan ka duba ilimi gaba ɗaya idan aka yi magana ilimi ana magana rayuwa ne gaba ɗaya mm. sannan waɗannan ɗalibai ko mm. kuma in ce duk wani mai neman ilimi mm. tunda ya zama ɗalibi abin da yake so shine a yi kokari a fahimtar da shi wani abu a rayuwa wanda shi ma gobe zai fahimtar da wani mm. saboda ilimin kenan a ci gaba da bunƙasa a ci gaba da ɗaukaka da mm. sauransu mm. amma sai ka ga cewa a najeriya ba haka bane tsarin ilimi kamar mu muna yin shi ne saboda mu amfana misali malaman mu sai ga suna zuwa karantarwa ne saboda su samu kuɗi a manyan makarantu abin da ya bani mamaki shine a gida muna ta cika kai mm. malam usman mm. muna ta cika kai sai a ce maka ai hausa an santa ko ina ai ana amfani da ita ko ina da mm. sauransu amma da nazo sai abin ya bani mamaki babu ne da ka zo ko ko ya kaga ni kadai ne malam usman zo cikin mu goma ni kadai ne bahaushe wanda na zo kasar amurka kuma ni kadai ne zan yi zan zauna a wannan shekara har shekara mai zuwa daga cikin mu goma ni kadai ne bahaushe na zo da yarabawa guda tara Waɗanda yake na yarabawa suna jami'o'i daban-daban suna karantar da harshen yarabanci mm. amma mu kaga a wajen mu ba haka bane to in na fahimce ka kenan a mu a can yanda muke muna wa abin kallon kitse muke wa rogo muna ga cewa hausan mu ta kai ko ina muna ko ina amma kuma kila ba haka bane to da yawa sai a ce mini ba yarabe Mm. sai ce ni fa ba ya rabe ba ne mm. ni ba haushe ne sai a ce ah, eh, na ake amfani da hausa mm. sai na ce musu in ce musu hausa fa ba a najeriya kaɗai ake amfani da ita ba fa ana amfani da ita ghana ana amfani da ita togo ana amfani da ita niger sai na fara wa'annan kawo wa'annan bayanan eh, bayanan kafin mutane su fahimta a'a to ya aka yi mu in aka ce mana najeriya ai sai mu ce yarabanci ne kawai ake yi to ya aka yi aka samu wannan matsala kai a ganin ka to wannan matsala malam usman ya zance misali ya faro ne daga waɗanda ke zuwa karantar da harshe na farko mm. sai ga yawanci waɗanda suka zo karantar da harshe kowa yana Allah Allah yayi ya koma gida sannan ya kamata akwai faɗakarwa wanda za ka je makarantu da yawa kana faɗakar da su ai harshen Hausa ga ga inda ake ake amfani da shi ana amfani da shi a mm. Afirka da yawa mm. amma sai ga mutane mu ba su haka nan in suka zo aji kawai za su je su karantar da harshen Hausa idan wannan lokacin da zaka zauna a ƙasar amurka ya ƙare sai ka koma gida eh. sannan profesoshin rubutu ba sa ƙoƙarin su ga cewa abubuwan da suke rubuta dangane da halshe suna turo shi nan domin a yi amfani da shi wajen bunƙasa halshe. oh wato kamar littattafan na hikayoyi na tarihi da hausa kake nufi. kwarai kuwa. a turo shi nan jami'o'in nan misali. Eh, sosai sannan ka ga duk da kamar presenting kasidu da da mujallu da sauransu wanda mm. ake yi a nan sai ga mm. cewa professorship mu ba sa son zuwa saboda sai in sun zo sun ce akwai harshe kaza za a ce a ah, to bari a ba ma wannan harshen dama ko kuma a yi bincike a wannan harshen. Ruwan Allah ya ji kanta to ga hira ta gangaro <laughs> to to wato kin san abin da yasa hirar insha Allah mako mai zuwa zamu karasa domin ya faɗi abubuwa da yawa yanda ya mm. nema yanda ake ba sai ka jira an gaya maka ba kai kanka za ka yi eh, kama a wannan asoshin mm. da muka eh. karanta mutane da yawa suna wasu na tambaya ya mm. za su yi kaga sai su tara kenan sati mai zuwa su ji bayanin shi yayi akwai irin dama irin ko opportunities eh, sosai da mutane za su ci eh. amfanin su sosai eh, gaskiya kamar yanzu ai ah, kin ga wannan mm-hmm. wakar mun biyo da ita kyau mm-hmm. kula mun sa ta ta dan tsauni saboda me mm-hmm. ta yi maganganu ne masu nasaba da ilimi tun a tala fa tun wancan lokacin su wannan wakar ba yau aka yi ta ba ba jiya ba ba shekarar da ta wuce ba amma in kika kalla zaki ga yanda ilimi yake da martaba to idan har baka neme shi ba to ba fa zai neme ka ba yauwa hikimar ta kenan a ciki yawa to saboda haka da fatan za a ci gaba da wannan abubuwa na bi sannan maryam da zikin fara wata magana cewa mutanen nan duk wanda aka yi magana sai su ce gwamnati gwamnati gwamnati wannan tallafi hmm. kan ba gwamnati kaɗai ke badawa ba akwai ya kamata eh, mutane su gane da akwai bambancin eh. wannan da muke magana ba na gwamnati ba ne eh. akwai kungiyoyi kasashe da wasu da suke bada opportunities hmm. irin tallafi hmm. kala kala kamar yadda kika ce ne kika ce mutum shi zai dauki computer shi ya duba ya gani ya nema ai wani lokaci ma in baka da computer safinatu sai ka nemi wanda zai taba zuwa kamar yanzu kin ga shi a hirar da muka fara da shi ya ce wani ɗalibinsa ne da ya koyar ya zo wannan shirin irin na fulbright da ya zo sai ya gaya masa mm. shi kuma sai ya bi mm. ya nema mm. ya rubuta musu mm. suka rubuto mishi duk mm. irin wannan abubuwan kin ga shi mm. ya nema amma akwai abin eh, amma sai ka nema sai ka kuma sai da kuma kana da masaniya masu cewa sai shafaffe da mai to wannan wannan wannan ba na <laughs> shafaffe da mai ga wace ce take cewa um, a nan facebook la tace Nafisa A Nasir tace wai magaji lokacin da ya je Malaysia karatu ya samu tallafin karatu amma sai da aka hada da wani da wani haka tace sai ga to amma ina ga tallafin karatun da samu daga Najeriya samu abin to eh a Najeriya eh, ana samu ne to ba haka ba za ka mm. nema ne ka same shi mm. to dole lokaci ba zai warwa ba mm. <laughs> to masu sauraro ana iya tuntubar shafukan mu shafin mu dai na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka yake sannan kuma muna mika godiya ta musamman ga shi minista da ya sa mu yin magana da mu duk da yana cikin rangadin na makarantu da wane ne haka dai na biyu shi kika ce sai an yi kika faɗo eh, shi a waya mun gode mun gode <laughs> to mun gode sosai to da fatan za a kasance tare da mu a wani sabon shirin yanzu kan da yanzu. Maryam Bashir Bagaji Safina ta sada so dangi. Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ma na yau. Ibrahim Jarmai kuma shine ya hada mu da kuta Facebook Live sai ni da na gabatar tare da su abokan aiki Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba. Yan siyasa kuma ci gaba